ya dan uwanmu wai ya muke ciki ne da wai maganar mu ne wai hala ka manta ka je ka sami mahaifina kai mashi mahanguri ba a nan to ga ai magana ce tsakanin ni da kai to tunda kai mahaukaci ne baka da hankali akwai wukana nan a cikin nan dan Allah ka dauka ka je ka yanka tsohon nan yau mu huta wa ni dan abin ya ci tira mun buga tun daga sama har zuwa ƙasa babu labari mu har haɗo dan abin da yake hannayen mu rankata kaf mu shiga gidan radio, mu ba da cigiyar babanmu wannan shine zai fi sauki karkashi ban yadda da wannan magana ba sakin na hannu kamun na waje ba zai yiwu ba kamata ya ife mu bari batun wani gidan rediyo mu koma ga Allah kawai shine zai fishe mu to rayuwar gada muke ciki ina ganin sai mun hada da karatun Qur'ani ko Allah zai bayyana mana tsohon nan to hajiya zulli hizo nawa ya kamata mu baki Izubi nawa mm. ba wannan magana da ni ban da karatun sallah babu abin da na rike dala ka nemi wasu bayi kai harun kar ka sake ce min haruna suna na bazuka kar ka kara gaya min kar ka sake wannan kuskure ya fada mata ta zuka din ya dan kwambo na'am assalamu alaikum wa rahmatullah am izufi nawa zamu baka na na wato na alkur'ani kai haba kai ma ka san kusan da ake islamiyya ai ban cika shiga aji ba daga nan da na ban nan na je Legas daga kaɗan kaɗan kalangu sai ka ce kaura su ana hankali ya tashi kai ya ɗau caji